أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi farkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi mai yiwuwa ya zama talatin ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da uku ashirin da hudu ko ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnu muslim min azkari kitabi wa sunna na fadilatu sheikh al-doktor sa'id bin wahab bin ali al-qahtani Allah maɗaukakin sarki ya ji kan gafarta mishi a yau za mu tashi a fasali na goma sha tara a bayan mun yi magana akan addu'a da ake yi a cikin ruku'u da addu'a da ake yi bayan an ɗago daga ruku'u a yau kuma za mu yi wale ce du'a sujud addu'a da ake yi a lokacin da ake halin sujada. lokacin da mutum ya ɗago daga rukuru ya yi waɗannan addu'o'i da muka karanta ko muka yi bayaninsu kan addu'o'in da aka shar'anta yin su bayan an ɗago daga rukuru to ko mutum zai kabbarta zai kabbara zai tafi zuwa ga zuwa ga sujada to a yayin da yake cikin sujada akwai addu'o'i wadda shari'a ta shar'anta masa yayi a lokacin da yake wannan hali na sujada addu'a ta farko da malam ya kawo shine faɗin subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la mafi karanci so uku shine mafi karanci wannan addu'a na faɗin subhana rabbil a'la mun yi bayanin hadisan shi a baya a karatun da muka yi na addu'o'in cikin rukuru mun yi bayanin hadisin Huzaifatu bin Yaman Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda imam abu dawud ya rawaito a cikin sunan ɗinsa hadisi na 871 imam muslim imam tirmidhi shi ma rawaito shi hadisi na 262 Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wani hadisi ne wanda ya inganta a cikin sahihu sunan na Imam tirmidhi wadda Huzaifatu bin al-Yaman yake cewa annahu salla ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ sahabi huzaifa yake cewa ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi kasance dukkan ruku'unsa yana faɗin subhana rabbiyal azim a sujadansa yana faɗin subhana rabbiyal a'la wa babu wata aya da ya zo wucewa kanta ayar da take magana akan rahma face annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsaya a wannan ayan ya roƙi wannan rahma babu wata aya da zai zo wucewa wanda tana magana akan azaba face sai ya tsaya ya nemi tsarin Allah daga wannan azaba mun karanta hadisin da tsayinsa a baya na qiyamul layli ko bibi Huzaifa ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan haka lafazin hadisin ya zo akwai lafazi wani na daban da ke cikin suna na imam abu dawud wanda ne hadisi na 874 cikin suna na imam abu dawud wanda shi ma yake tabbatar da faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fa kana yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la yace annabi sallallahu alaihi ya kasance yana faɗa a cikin sujadarsa yana faɗin subhana rabbiyal a'la ah, imam muslim shi ma rauto kwatankwacinsa sa ah, a cikin sayin littafinsa hadisi na 872 ah, yake shi ma yake faɗa cewa Huzaifatu bin liyaman ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin musnad ɗinsa hadisi na 3514 shi ma daga Huzaifa bin al-Yaman Imam Ibn Majah shi ma ya rawaito a cikin sunan ɗinsa shi ma daga Huzaifa bin al-Yaman hadisi na 888 duka sun tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin subhana rabbiyal a'la a cikin sujadan kuma mafi karanci shine annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa su kamar yadda muka yi bayanin subhana rabbiyal azim kalman subhana yace sa ai unazzihuhu wa uqaddisuhu an kullin an kullin naqais ina tsarkake sunan Allah daga dukkan wani nau'i na naƙasa daga kuma dukkan wata siffa ta tawaya saboda kalmar tasbih shine tsarkake sunan Allah madaukakin sarki tabbatar da cewa lallai Allah madaukakin sarki ya tabbata yana da siffofi madaukaka daga cikin siffofin kuma siffofin Allah maɗaukakin sarki babu ko guda ɗaya da ya kama da na ɗan adam a kaifiya sai dai su yi musharaka da suna amma kuma yadda hakikanin yadda siffan yake ba irin na wani bane daga cikin halittun Allah madaukakin sarki kuma inda ya faɗi laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ce babu wani abu wanda yake kwatan kwaci na Allah madaukakin sarki amma kuma shi Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai gani kaga sunayen samiu da al-basiru kaga sunayen dan adam ma ai sami'u ne basir ko kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul jinni ko suratul al-insan inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira shi ma dan adam yana ji yana gani amma jinsa da ganinsa irin na Allah ne a'a kana lokacin da kake subhana kake tsarkake Allah madaukakin sarki kana tsarkake shi da cewa jinsa da ganinsa da maganansa da dukkan wani sunansa da siffansa ya tsarkaka daga ya zama irin na halittunsa sannan ya tsarkaka daga a samu wani abu na tawaya a cikin waɗannan abubuwa sannan ka ce rabbiyal a'la ubangijina na al'a'la mafi ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki shine mafi ɗaukaka fiye da komai kuma fiye da kowa uluwul zat uluwul qadr uluwul Allah maɗaukakin sarki a zafinsa ya ɗaukaka sama da kowa to Allah maɗaukakin sarki mustawan ala al'arsh kamar da ya tabbatar ar-rahmanu ala arshi. istawa Allah madaukakin sarki yana sama da kowa huwa a'la kulli shay yana saman kowa shine uluwuz zat Allah yana sama wannan shine abinda Qur'ani ya tabbatar abinda sunna ta tabbatar abinda hankali ingantacciyen hankali ya tabbatar Allah madaukakin sarki yana sama da kowa da zatinsa haka kuma ulul qahar Allah madaukakin sarki yana sama da kowa wajen kowa na da bukata a gurin shi kuma bai da bukata a wajen kowa shine ulul qahar shi bai bukatan komai a wajen kowa amma kuma kowa na bukatan komai a gurin shi kuma Allah madaukakin sarki ya daukaka ulul qadar ce duk wani suna da siffansa kamalan shi ya ɗaukaka fiye da na kowa to da kace subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah ubangiji na mafi ɗaukaka to kana tabbatar ma Allah madaukakin sarki dukkan waɗannan ɗaukaka ne ɗaukaka a zafinsa ɗaukaka a matsayin wanda shi kowa ke da bukata a gurin shi shi kuma bai bukatan komai a wajen kowa da kuma ɗaukaka na sunayensa da siffofinsa sun ɗaukaka sama da suna da siffon kowa an gane ku haka wannan shi ne abin da mutum yake faɗa a lokacin da yake cikin cikin cikin sujada kuma Allah maɗaukakin sarki ya kira kansa da al'ali a cikin alqur'ani wurare da yawa a cikin alqur'ani gurare sabbih isma rabbikal a'la ko إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وهو العلي العظيم وأن الله هو العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير إنه علي حكيم duka Allah madaukakin sarki yana tabbatar ma kansa cewa lallai shi madaukaki ne akan duk wani wanda ba shi ba saka wannan addu'a yana da matukar muhimmanci mutum ya kiyaye malik ya cewa wa yustahabbu wa yustahabbu ilmi allah yanqusa al-insanu fi rukui was-sujudi an thalath tasbihatin bal yazidu ala dhalik malik ya cewa malamai suna bayanin cewa baya dacewa ga mutum ko a ruku'u ko a sujada in zai yi wannan tasbihin da tasbih da muka karanta ya yi ƙasa da guda uku walma suna faɗin bai dace bal yazid ala zalik sai dai abin da suke magana shine abin da ya falala ma shine in mutum ya samu dama ya ƙara ya yi sama da guda uku amma yi ƙasa da uku suke cewa kuskure ne ya sa a masunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine addu'a na farko da malam ya kawo a wannan babi na addu'o'i da ake yi lokacin da ake cikin sujada addu'a ta biyu shi fadin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli wannan lokacin da muka karanta a mun karanta hadisan fata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a ruku'u kuma yana yi a sujada addu'a ta uku da malai ya kawo shi ne su subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa Shi ya mu bayanin cewa tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa yana yi a ruku'u kuma yana yi a sujada aga da fadin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li da fadin subuhan quddusun rabbul mala'ikati wa ruh duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a ruku'u kuma yana yin su a a sujada an gane ku babu wani canji babu wani bambancin komai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su a ruku'u haka yake sake yin su a cikin a cikin sujada a cikin sujada addu'a ta hudu da malai ya kawo shine fadin Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين wannan yana daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake karantawa a cikin sujadansa hadisi ya tabbata daga na ali Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi na ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu kamar da imam muslim ya rawaito hadisi na 201 a cikin sahih muslim na ali yake cewa wa idza sajada qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sujada a cikin sujadan sa qala sai yace اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه yake tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana karanta wannan addu'a a lokacin da yake cikin sujada kamar yadda muka yi imam muslim bin al-hajjaj rahimahullahu ta'ala ya rawaito ma'anan addu'ar mutum cewa ya Allahumma laka sajadtu ya Allah laka sajadtu zuwa gare ka dan kai na yi sujada ban sanya goshina a ƙasa don kowa ba sai dan kai sujada wani hali ne da mutum yake zama mafi kusa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mahalicinsa kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin da bawa mafi lokaci mafi kusa da bawa zai kusa zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da bawa yake cikin sujada lokacin da bawa yake cikin sujada ya fi kusa da ubangijinsa sama da kowane irin lokaci mutum ya ɗauki gaba mafi daraja mafi falala a jikinsa ita ce fuska ya ije a ƙasa ya daidaita ta da gaba kuma wanda ita ce mafi ƙasa a jikinsa ita ce ƙafa duka suka ya sanya su a ƙasa su da nuna cikan ƙasƙanci a gaban Allah maɗaukakin sarki da tabbatar da buƙatuwansa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi ta za ka ga dukkan wani mai ikirarin kai har da wanda ma ba abin da yake na bauta ba Allah yake ma ba yana ma wani ne wani dodo wanda shi ya san cewa ba Allah yake ba ko kuma ko an tambaye zai ce ba Allah yake ma wannan bautan ba zaga babu babu nau'in bautan da suka fi girmama kamar su sa goshi a ƙasa ko haka bane babu wani nau'in bauta babu wani nau'in bauta da ba sa girmama sa a ƙasa so da lokaci ne abu ne abu mafi tsada a fuskanka ka sa shi a ƙasa saboda girmama wanda kake bauta to duk wanda bai yi wannan dan Allah ba ya hasara ya hasara sai kake tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki Allahumma laka sajadtu ya Allah wannan sujadan da nayi ya Allah yi ne dan neman ka kai kadai wa bika amantu ya Allah kuma ni ina mai imani zuwa gare ka ya Allah ha ai sadaqtu bika wa bi kulli ma akhbarta wa amarta wa nahaita bana ya Allah na gaskata ka kuma na gaskata dukkan wani abin da ka ba da umarni ko ka ba da labari ko ka hana ya Allah na gaskata wannan abu wa bika amantu Bai mutum ya faɗi wannan ce walaka aslamtu ya Allah ina mai miƙa wuya zuwa gare ka ai istaslamtu qattu li amrika wa nahyik na miƙa wuya na zo mai jawuwa zuwa ga umarninka da haninka ba abin da za ka ba da umarni a kai in ce me yasa ba abin da za ka hana in ce me yasa walaka aslamtu shi ne cikan musulunci ai fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ya zama ka miƙa wuya gaba ɗaya ka miƙa wuya gaba ɗaya ce walaka aslamtu kuma Allah ina mai miƙa wuya zuwa gare ka sajada wajhiya lillazi khalaqahu ce fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicci fuskan Allah shi ya halicci fuskan ku abinda kake gadara da shi inna kyau ne in na kaza in kaza Allah madaukakin sarki duka shi yasa a fuskan to sai wannan fuskan ce sajada wajhiya lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujada ma wanda ya halicci fuskan wa sawwarahu shi ya tsara fuskan ya sawwara fuskan wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wanda shi ya tsaga jin wannan fuskan shi ya tsaga ganin wannan fuskan shi Allah ya tsaga inda kunni yake shi ya tsaga inda idanu yake shi ya tsaga inda komai da ke fuskan yake yace tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda shine mafi kyawun masu halitta tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda shine mafi kyautatawa mafi kyawun masu halitta babu wani wanda yake halitta irin na Allah yasa shi ma Allah madaukakin sarki da kanshi ya makansa wannan kira ku a cikin suratu suratul mu'minun ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر التي fatabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah ahsanul khaliqina wanda shine mafi kyautatawan masu halitta wannan ba nufin cewa akwai wani wanda yake halitta ya sa aka ce Allah shi mafi kyautatawa a wani yana ƙirƙiran wani abu amma shi ƙirƙiran da yake yana khalqu tajdidi duk wanda zai kirkiri wani abu zai amfani da abin da Allah ya halitta ne shi yayi nashi ko ba haka bane shi kuma Allah madaukakin sarki yana amfani da abin da waye halitta shi yake halittan kayan shi kuma ya sawwara shi yadda ya ga dama shi yasa ya zama fatir ai ne ma'anar fatir wanda shi ya kirkira ba tare da ya ga copy ko sample a wajen wani amma duk wani wanda ba Allah ba shi kuma zai amfani da na Allah ne ah? kafin zai amfani da na'uran Allah zai amfani da ƙarfin da Allah ya bashi da numfashin da Allah ya bashi da ilimin da basirar da Allah ne ya bashi ko haka bane kaga wa bitali zai zama shi ma abun halittan waye halittan Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu wanda baya ma Allah tasbih saboda duk abun da ka gani halittan Allah ne halittan Allah to wannan shine kirari da kambamawa da kai ma Allah madaukakin sarki a lokacin da kake sujjada da kake faɗi wannan addu'a Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan yana da muhimmanci sosai mu riƙe ko mu karantawa a cikin a cikin addu'a ta biyar da malam ya kawo to mun karanta shi a lokacin da muka yi bayanin addu'ar ruku'u ko subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama kuma lokacin mun faɗi hadisan cewa annabi sallallahu alaihi yana faɗan su a ruku'u kuma yana faɗan shi a cikin سجدا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الدعاء تشدا da malam ya kawo shine fadin Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana karanta wannan addu'a a cikin sujadan ne da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man cewa amma fi sujudi fajtahidu fihi addu'a annabi sallallahu ya ce mana a cikin sujada mu dagi mu nace wajen yin addu'a a cikin sujada so da muna guri ne wanda gabza da ake a kansa mana addu'o'in mu saka sujada dama gurin addu'a ne ana yace ka dage wajen yawan yin addu'a a cikin sujada an gane ku mafi mahimmancin abubuwan da kake so ka roki Allah kila kana so ka roki Allah ya yafe ma iyayenka ya ba iyayenka buɗi hmm? kana son ka roki Allah aljanna ko akwai abin da ya kai guda biyu wannan muhimmanci ai babu ku daga ka samu aljanna sai iyayenka su ma su samu aljanna su samu buɗi ko ba su da na uku dora wanda zai zo bai kai a ce mishi na ukun su ba ko ba ga wani bai kai a ce mishi na ukun su to irin waɗannan addu'o'in ka keɓe sujada wajen yin su ka keɓance wani sujada wajen yin su to wannan yana cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar da ya tabbata daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Imam Muslim ya rawaito a cikin sahih littafin sa hadisi na 483 a cikin sahihu Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a Allahumma fil li dhanbi ya cewa ya Allah ka gafarta min zunubaina kullahu dukkan zunuban ya Allah nake roƙonsa ka gafarta gaba ɗaya diqqahu ay qalilahu zunuban da nayi dan kadan wa jillahu ko wanda nayi da yawa ya Allah ka yafe ya Allah ba su fi karfin ka yafe to dan ma Allah madaukakin sarki ai ya faɗi wa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a suratul zumar ku Allah ce ka ce ya ku bayina waɗanda suka yi suka su barna suka barna ta rayuwansu to kada ku fita fidda tsammani daga rahman Allah saboda lallai Allah maɗaukakin sarki yana gafarta zunubai gaba da nabbi ibadi anni ana al rahim Allah ce ka ba bayina labarin cewa ni Allah madaukakin sarki ni ne al-ghafurur rahim ni ne mai gafaran nan kuma mai jin kai mai tausayawa an gane ku to haka kuma Allah ya umarce mu da mu nemi gafararsa ku wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun suratul nur Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah gaba da don kana roƙon Allah Allahumma fil bi dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu kadan dinsa da mai yawan wa awwalahu wa akhirahu tun daga zunubi na na farko har na ƙarshe ya Allah ka yafi ya Allah ka yafi ya Allah ka gafarta mu saboda asalin ma'anan al-maghfira shine as-sitr ya Allah ka rufa ka rufa asiri da farko kar ka tona mun asiri ma a san ina yi kuma Allah kai ma a rufe in haɗu da kai lafiya lafiya shine ma'anan istighfar kana roƙon Allah ya rufa maka asiri kar ma a san kana yi wannan laifin sannan kuma shi ma Allah maɗaukakin sarki ya kau kai daga waɗannan laifuka sai Allah ka gafarta mu wa awwalahu wa akhirahu laifin nan tun daga na farko har na ƙarshe wa alaniyatahu wa sirra da wanda ne a bayyane da wanda ne a ɓoye ya Allah duka ina roƙonka ka gafarta mu wa alaniyatahu wa sirra da wanda ne a ɓoye da wanda ne a asirce ya Allah duka ka yafe mun ya Allah kana roƙon Allah maɗaukakin sarki a gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke tafi kusa da amsa maka addu'a a nan kake roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da akai wannan shine addu'a na shida da malai ya kawo a wannan fasali kuma insha Allah ta'ala akan shida mu dasa aya a yau in Allah madaukakin sarki hada mu ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu karasa sannan ko mu shiga addu'a da ake bayan an dago daga daga sujada abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai abin da muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم